يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah magagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mai kullum yau ma cikin ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma shine wuni na goma sha ɗaya ga watan ramadan bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam 1437 wanda kuma yake daidai da sha nawa ne? sha biyar ne ko sha shida ne? sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon ake da daidai kafin mu fara karatu akwai yan takardu da zan karanta daga cikin takardun da yan uwa suka saba aikowa wannan yana cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam ina bukatan addu'a da kuma jan hankali zuwa ga mahaifina malam mahaifina yana aiki wata local government a jihar nan yana zaune a waje sama da shekara goma ya yi aure a can ya ce musu cewa bai taba aure ba Ballanta nama ya haihu yanzu haka yana da 'ya'ya a can guda hudu matarsa kuma ta amince da cewa bai taba haihuwa ba malam saboda haka nake son a ji hankalinsa da ya sani cewa muna da haƙƙi a kansa da kuma neman addu'a Allah ya dawo mana da hankalinsa gare mu na gode to wannan dai ba za mu iya sanin cewa mahaifin yana nan ne aka ce a ja masa hankali ko ko baya nan ko kuma yana jin rediyo ne zai ji ba mu sani ba da ya kamata lokacin da zaka ja hankalin mutum ya zama ka ja hankalin salurin da zai kuma da ya kamata a ce wani mutum ne in fasular wani mutum ne ake so a yi masa jan hankali sai a gaya mana ne a sirrance za a iya mu yadda za mu haɗu da shi sai mu masa nasiha amma ba a son nasiha a cikin a mutum a cikin mutane musamman idan mutane sun san da wa ake domin zai zama kamar cin fuska ne gare shi amma tun da ba mu san shi ba ba mu san waye ba babu laifi don mun jan hankali akan irin wannan din cewa ba daidai ba ne a shar'ance wajibi ne gare shi lokacin da ya aure ya sanar da matarsa cewa yana da ya taɓa yin aure ko yana da wasu yayan kuma ba laifi ba ne ita ita yar ko ɗan, ya niga garinsa ya tafi garin da baban yake zaune ya je gidan gidan babansa ne ai ya je ya gaya wa matar ya ce ni fa dan ba dan mijinki ne in baki sani ba bai laifi ban yi haka duk da cewa ba shi da wata makubuta da zai iya kubuta ko da idan ya mutu ne ba shi da yadda zai iya kubuta ya ce ba ƴaƴansa bane matukar akwai shaidu lokacin da aka yi aure tsakaninsa da ikonsu kuma an san cewa sun haifi 'yayan ba yadda za a iya iya da wata dabara da zai hana su gado domin akwai masu yin haka saboda sun sauro wata mata da suke so sai su dabarun da za su yi su haramta wa sauran yayansu wani abin da suka bari a na duniya to ala ayi halin dai in dai har hakan yadda kika faɗa ne ko yadda ka faɗa ne lalle yana buƙatar jan hankali ko yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da shi wannan kuskuren da ya ubangi ubangiji Allah ya sa ya gane cewa ku ya'yansa ne kuma kuna da hakki a kansu domin ya ba ku hakki wannan yake cewa malam malam da Allah menene hukunta abin da yake faruwa a wannan masallacin game da a hattara ne ko rubutun dai ban gane sosai ba amma dai manufar maganar shine me hukuncin abin da yake faruwa a wannan masallacin wani lokaci idan an yi wasu baki manyan shugabanni ko malamai sun halarci masallacin sai a rika cewa wasu su koma baya saboda su manyan a zaunar da su a gaba me hukuncin wannan shi shine abin da yake tambaya wannan kuma ba wai a masallacin da kawai yake faruwa ba da cewa za ka yi me abin da yake faruwa a masallatai domin ba wannan masallacin da kawai yake faruwa ba na gani a masallatai da yawa yana faruwa a wannan magana magana ce wadda ta kamata mu tattauna ta a matsayin ilimi mu faɗi fahimtar mu tsakaninmu da ubangijinmu da abin da muka fahimta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani kuskure da mutane suke yi mai girman gaske da yawa mutane sukan ɗauka cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mutane duka ɗaya suke da shugaba da wanda ake shugabanta da malami da almajiransa kowa da kowa kansu ɗaya ne darajar su ɗaya ne mu'amala iri ɗaya ake musu Wani ya daga cikin babban kuskuren da mutum zai addini Allah maɗaukaki da ya mutane bai yi su iri ɗaya ba ya yi su daban-daban wani ya fi wani daraja a duniya ba yadda ka iya domin wurin da wani ya shiga kai in ka je duka za ka sha ka sa shi akwai bambanci sai ka zo masallaci ne za ka ce mana ɗaya ne yadda ka sani cewa a rayuwa haka Allah maɗaukaki ya bambanta mutane to haka da ka sani addinin musulunci ma yana kula da wannan bambancin shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanki sai ke cewa anzilun nasa manazilahu ku ajiye mutane a matsayin da Allah maɗaukaki ajiye su asali a musulunci idan mutum ya zo da wani aikin ibada in ya rigayi wani to asali haƙƙinsa ne asali haƙƙinsa ne duk wanda ya fara zuwa sahu ya zauna a masallaci ko kuma wani aikin alkhairi ya fara zuwa to shi fi kowa cancanta da wannan abu haƙƙinsa ne sai dai wannan haƙƙin baya hana kuma saboda wani haƙƙin ya zo na daban kuma a rinjayar da wancan haƙƙin akan wannan haƙƙin mu gane cewa girmama shugabanni wannan yana daga cikin abin da Allah ya umarce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu haka nan kuma girmama malamai yana daga cikin abin da Allah ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni sahal ibn abdullahi tasuri yake cewa لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم wani babban sabi sahal ibn abdullahi tusturi yake cewa mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukar suna girmama shugabanni da malamai idan suna girmama shugabanni da malamai to Allah madaukaki zai gyara musu duniyar su da lahir duniyar su da lahir zai gyara musu addinin su ya gyara musu duniyar su idan ko suka wulakanta su ko suka kaskantar da su to yace Allah madaukaki zai bata musu addinin su da duniyar su to idan mun fahimci wannan za mu gane cewa yana daga cikin asalin abin da musulunci ya umarni da shi girmama shugabanni da kuma girmama malamai ba daidai ba ne a ce yadda gama garin mutane za su zo wuri ba a kula da su ba ba ba su muhimmanci ba kuma a ce haka idan shugaba ma ya zo za a yi masa wannan ba daidai ba ne a musulunci manzan Allah ma ba haka ki ba ba daidai ne zama cewa malami idan ya zo wuri ya zama na cewa karbansa da za a yi da tarbansa da za a yi daidai yake da sauran garin mutane ba in haka ba a girmama shi ba kuma yana daga cikin haƙƙin shugabanni da malamai a girmama su to amma da yawa sai suke ɗauka cewa sunna shine kada girmama su na taɓa ganin wani wani abu da ya faru aka ta kace kace kace na ce wani malami ne ya zo zai yi sallah a masallaci sai wani bawan Allah ya zo dauki shimfiɗa sai shimfiɗa masa zai yi sallah sai aka ce kaya ai irin wannan girmamawa irin sa ne ai ake irin sa ne ake hanawa malamin sa ne fa ya zo zai yi sallah wurin babu kafir sai ya ɗauki kafir sai je faɗa masa wai sai aka ce wani irin girmama wanda haka ake kai mutane su je a dinga kai su matsayin Allah kaga wannan abu abu ne shirme da aka ɗauko ba addini ba al-imam al-bukhari da muslim manya-manyan malamai duk idan sun yi sai sun yi babi da yake nuna cewa girmama malamin da yake karantar da kai duk da littattafan musulunci na za ga ana kulla babi na girmama shugabanni da girmama malamai kama kar ka ɗauka cewa wannan abun ba addini bane ko ka ɗauka sunna ita haka take hanken mutane ai ba hikima a ce da wanda yake shugaba ne da wanda ba shugaba ba da wanda yake malami da wanda ba malami duk kallo ne zaka musu wannan ba daidai bane shi yasa addinin musulunci ba ma sai shugaba ba ba sai malami ba hatta mai shekaru addinin musulunci ya umarni a girmama shi idan yana da shekaru to karban da za ku yi masa ba irin na samari ba ne saboda shekarun da yake da su wasu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda biyu suka zo suka samu annabi alaihi salatu wassalam za su yi magana da manzon Allah alaihi salatu wassalam karamin sai yi wuf sai fara magana sai manzon Allah ya ce kai shiru kabbir kubar ka girmama na gaba da kai kaga shekaru kawai ya fi shi ba komai ya fi shi ba amma ya fi shi shekaru manzo Allah ta kai girmama shi ka jira sai in shi maka izini tunda shine babba da kai wannan irin tarbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana na gaba a girmama shi babban abin da zaka kafa hujja da shi akan wannan ka sai kada kai a mutum ba zai tashi ya bar wani ya zauna ba shine faɗin la'i fil qurba da ake cewa ma'ana in dai aikin aljanna ne to ba ka fifita wani a kanka wannan maganar haka take amma ba magana ce ala itlaqihi ba ba ma ma'ana ko ina ake aiki da ita ba wani lokaci tana aiki a wani lokacin wata maslaha takan hukunta a barta ba aiki da ita ba don ba ba nassin alqur'ani ne ba ba nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ce hakan dole za'i ba a tunda dai harkar ta neman aljanna ne to an fi so ka gabatar da kanka akan wani to amma wani dalili na shari'a kuma daban yakan sa ka gabatar da wani a kanka. shi yasa wasu malamai suka ce idan mutum ya zauna a sahun gaba a masallaci wasu suka ce makaruhi ne ya tashi bar wani ya zauna sai fa in wanda ya zo din babba ne to nan ba makaruhi bane kaga waɗanda suka ce makaruhi ma suka ce sai dai fa me sai dai idan wanda ya zo din babba ne to nan kan ba makaruhi bane waye babba kuma da ya wuce shugaba da malamai ba wani wanda ya wuce su a girma su ne ma ulul amri da Allah madaukake shi alladina amanu wa Allah wa atiur rasula wa ulul amri minkum sune malamai da shugabanni saboda girmama shugabanni ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbai a majalisinsa sai ɗaya daga cikin shugabannin ansar mutanen madina ya tunkaro kai sa'ad ibn ubada annabi sallallahu alaihi wasallama sai kalli mutanen da suke zaune yace qumu ila sayyidikum ku tashi maza ku je ku taro shugabanku su tashi je su taro shi haka manzo Allah ya ce yanzu inda manzon Allah ya dauki da wannan shugaban da sauran mutanen duk ɗaya ne bisa za su tsaro shi mutum nawa suka zo manzon Allah bai ce aje a tashi a taro su ba amma saboda shugaba yana da matsayi a musulunci yake aje a taro shi saboda shine sayyidul ansa shugaban ansa haka nan zamu fahimci wannan wajen girmama na gaba ko da aikin alkhairi ne ka gabatar da na gaba a kanka a shari'a wato daga wata wata ibada sai zaka koma zuwa ga wata da tafi ta kuma ba wai kullum ba yau inda a ce wani abun kullum ne yake faruwa amma sai ka samu a shekara fa da kire faru sau ɗaya ko sau biyu amma mutane ba za su yi hakuri ba sai ka samu a shekara da wuya ya faru sau ɗaya ko sau biyu gaba ɗaya a shekara na na Aisha radiyallahu anha bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama mun sani an binne annabi alaihi salatu wasallam a cikin ɗakin ta ne sannan babanta mahaifinta sai na abubakar da rasu aka binne a ɗakin ta lokacin sai na umar yana kalifa sai ya aiko wajen na ya yace ina roƙon da Allah idan na rasu ki bar ni abin ne ni a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar yanzu aisha tana da wani abu da ya kai a ce an binne ta a kusa da annabi alaihi salatu wasalam bayan rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta za wani guri da ya fi wannan kusa ta ce ita ma ga kabarin manzan Allah ga na abubakar mahaifinta ga nata ta ce wannan wurin na bar shi wa kaina ne da amma shugaba Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala khalifa ba zai roke ni hana shi ba da haka sai ta fifita shi a kanta in wa musulmai wannan ba shi da addinin musulunci haka manzo Allah ya karanta da mu haka sahabbai suka karanta da mu bayan ga haƙƙin shugaba shugabanci ko haƙƙin malami da ya zo muku kuma ga haƙƙin bakunta har yanzu domin bakon da ya taho daga wani wuri ya zo wurin ku malami ne ko wani babban shugaba ne ya zo muku bakon ku ne ba manzo Allah cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu haka annabi yace ya girmama sa. yanzu shugaba ya zo ba a san ba a san ma ya zo a wurin ba aka bar shi kamar sauran gaba garin mutane dan Allah an girmama shi ba girmama shi ba to da Allah mutane su zama masu hakuri akan abin da ba kullum ke faruwa ba bai kamata mutane su rinka daga jijiyar wuya akan kankanin abu ba abin da kai idan ka tashi ka bar shugaban ya zauna ko ka bar wannan babbakon malamin ya zauna abin da kai shi wannan din ma bin Allah ka yi. ka tashi daga wani bin Allah ne zuwa wani bin Allah ba komawa sabon Allah ka yi ba abubuwa guda biyu ne suka haɗu maka kowanne bin Allah ne amma wannan akwai maslaharsa wa kanka ne kai kaɗai wannan sa kuma wa al'umma ne domin girmama shugaba maslaha ne wa al'ummar gaba ɗaya girmama malami maslaha ce wa al'ummar gaba ɗaya amma kai kadai in ka zauna kai sallan wa kanka ne kai kadai to ana girmama kuma maslahar al'umma gaba daya akan maslahar kai kadai abin da dai nake jan hankali idan wannan ya faru a kowane irin masallatai ne bai kamata a rika yi wa mutane da ƙarfi ba ya kamata a rinka lallabin su ne a ce da Allah ku yi hakuri ku ba da wuri ba mu san cewa wannan babban malamin zai zo bane ba mu tana da masa wuri ba kuma ya kamata mu girmama shi a musulunci dan haka ayi hakuri da Allah ba shi wuri ko wannan shugaban ba mu san zai zo bane ya zo dan Allah mu ba shi wuri idan an san zai zo kuma sai a tana da masa wurin sa babu wata matsala a tun kafin ya zo an tare masa wurin da zai zauna tunda ba kullum yake zuwa wani lokaci ne kawai munasaba za ta sa yi Allah ya datar da mu eh, kamar kafin bakon ya zo an shi an gaskiya ya riga an tana na masa wurin kenan babban abin da za a yi dama tana da masa wurin inda ka ga an shimfiɗa shimfida ta kai ka san cewa da bai ita ne domin shimfida ba za ta kawo kanta ba wannan abun a musulunci in kullun ne to yana da matsala amma in jifa lokaci lokaci ne saboda munasabar zuwan wani shugaba ko wani malami wannan babu matsala a cikin sa insha Allah assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya da tambaya ta kamar haka malam ni dai na kasance ma'aikaci ne mai a sai aka mun canji gari daga inda nake aiki zuwa wani gari amma a can garin da aka mayar da ni akwai wani abokina wanda muke muka san juna tun a yarinta ya yarda da ni ni ma na yarda da shi nakan yi sati biyu ko uku a gidansa abinci ma tare muke shi a falonsa idan dare yi kuma har karfe goma zuwa zuwa sha ɗaya muke hira kafin na tashi na fita sai dai matsalar da ke damuna shine ko da ya yi tafiya matarsa ita ma haka take zuwa ta zauna muna hira har zuwa wannan lokacin to ni abin yana damuna a dole da ne ka yi ne nake gaya wa wani abokina amma shi dai ya ce ya ce min in ji tsoron Allah wai ina aikata zinar baki da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana shin malam haka ne to ai ba zinar baki ne kawai ba a yana jin tsoro tsorace maka ganar babbar ma domin in dai har za ku kaɗaita daga kai sai matar kuma matar ba taka bane kuma ku zauna kuna hira kuma har karfe goma na dare ko sha ɗaya na dare kuma mijin baya ne kuma ba zai faru ba ai akwai hadari a ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ai kwata kwata bai ma ba magana a karfe goma ne ko karfe sha ɗaya ba kwata kwata manzon Allah haramtawa yayi ka kaɗaita da wata matar da ba muharramar ka ba ba matar ka bane la yakhlu wanna ahadukum bimra'a illa ma'a zi kada ɗayan ku kuskure kaɗaita da wata mata sai dai muharramin ta ne amma ba muharramin ta ba ya zauna da ita ya kaɗaita daga shi sai shi ba wanda zai iya shigowa wajen to akwai hadari mai girman gaske saboda manzo Allah ce duk lokacin da namiji da mace suka haɗu suka zauna su kadai illa kana salifuhum ash-shaytan fa sai shaytan ne na uku yanzu shaytan da ya rinka ziga ka shaidan zai rinka raya maka wani abu ita ma yana raya mata wani abu yana daga cikin kusantan zina yin haka wanda Allah madaukaki kuma yace wala taqrabu zina kada ku yadda ku kusaci zina hu kana fahishan domin alfasha ne wa maqtan kuma abin ne to duk abin da zai jefa ka zuwa ga abin da zaka iya zuwa don hadari ka faɗa cikin cikin wato cikin cikin cikin zina ko baka fada cikin zina ba ma a rinka tuhumanka ko a rinka tsammanin wani abu mummuna ai wannan kawai bai dace da kai ba domin addinin musulunci ba su ka jefa kanka wurin da za a tuhume ka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tikafi a masallaci safiya bintu huyay matarsa Allah ya kara mata yadda sai ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci da ta ziyarce shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata rakiya to rakiyar da manzon Allah yake mata yana tafiya da ita sai ya ga wani mutum wannan mutumin yana gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da mace sai sauri ya gude guya sai manzo Allah ya kira shi sai aka kira shi sai ce matar da ka ganna ina tafiya din nan ba wata ba bace mata ta ce tafiya sai ce ma aikin Allah me ke faruwa in zan yi tuhuma kai dan zan tuhuma sai manzon Allah ce a ah, a ah, inna shaytana yajri min ibni adam majra dam fa khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'a yace a ah, a shaytan da kake gani yana shiga hatta cikin jinin dan adam yana tafiya da haka shi ya da ji tsoron cewa kada ya je jefa maka wani abu a cikin zuciya kada ku yi tunanin wani abu ku ce ko a ko shaidan ya samu ku cewa kai ga ba annabi da wata mata ba da haka shi yasa na kira muku na muku bayani idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yadda ya jefa kansa wannan za a tume shi ba to kai wani irin wali ne da zaka yadda ka jefa kanka wannan za a tume ka da haka wannan yana da hatsari sosai gaske akwai wani bawa Allah da ya taɓa bani labarin abin da ya faru ya bar kannansa suna shiga gidansa kowane lokaci abinda addinin musulunci bai yadda ba yana daga cikin al'adu da muka ɗauko muka muka rika yi wanda ba na musulunci ba kowa sai ka bar shi rinka shiga gidanka a kowane lokaci zai iya ganin matarka a kowane yanayi ko dan uwanka yana zuwa mai kokarin kenan zai yi sallama amma yana yin sallama da ma kafarsa dai tana ciki wanda a musulunci cewa aka in kai sallamar zaka nemi izinin shiga ne sallama daban yan uwa neman izinin shiga gida daban zaka ce assalamu alaikum a adkhul kai sallama sai ka ce in shigo Ina ce ka shigo sai ka shigo in ba a ce ka shigo ba ka sake assalamu alaikum a adkhul to kai ba balarabe bane sai ka ce assalamu alaikum in shigo ka guda da Hausa Ina ce eh sai ka shigo wa ila qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum in an ce ku koma aka sai a'a to koma kawai sai da abinda musulunci karsar da kai to wannan duk muka watsar da shi kawai mai ta shiga gidan aboki shiga gidan aboki kani ya shiga gidan wa wa ya shiga gidan kani wa kowa ya shiga gidan kowa ba excuse ba komai ba ne mai izini yana ba da labarin cewa ya bari abokansa suna shiga gidansa kowane lokaci yace wani dattijo yace da shi yace kaga wannan al'adar da kake fa wallahi ba daidai bane ka rika barin kowa ya rinka shiga gidan kai to yace wasu shi yana matashi yana ganin ba wani matsala ne abokinsa kuma a shi, abokinsa kuma yau she ba yau she <laughs> mace ai ba wani magana aboki akan mace ku duba girman imamu ahmad rahimahullah yace asbiru ala al-ju'i wal atash wal bal? wala asbiru alaihinna yace zan yi hakuri akan yunwa zan yi hakuri da kishin ruwa zan yi hakuri akan kuɗi ba su daman ba yace amma mata sai dai Allah ya kiyaye kawai maganin bari kar a fara shi yasa Allah ya ce kawai la taqrabu zina wannan tabar matashi bai ji siha tsohon nan ba yace wallahi wata rana da Allah ya tashi nuna masa lalle maganar dattijon nan gaskiya ne yace suna zaune da matarsa sai ta ce ni ina abokin kawane ne sai ce wallahi yana nan tace na dade wallahi ban ga sa ba na dade ban gashi a gidan nan bane yadda ka san an matsa bakinta ta faɗa abin da ke cikinta sai ta ce wallahi ne kowa da nan haka kawai nake son sa a raina wallahi haka ta faɗa to wannan fata faɗa ne an ji dubu nawa ne kuma wanda suka ɓoye kai baka sani ba Allah ya tsare mu jiya in ba manta ba muna tafsirin aya ta ɗari da saba'in da biyu a cikin suratul araf fadin Allah maɗaukaki wa in akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar da malai ya karanta mana jiya yace ka ambaci in akhadha rabbuka yayin da ubangijin ka ya rika min bani adama daga 'ya'yan annabi adamu min zuhurihim ya rika daga tsatsansu daga bayansu ai daga tsatsansu kenan zurriyatahum ya riki zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa su shaida a kansu ya kafa musu shaida da kansu a kansu alastu da rabbikum shin ba ni bane ubangijin ku qalu bala saka ce kai ne ubangijin shahidina mun shaida an taqulu yawmal qiyamati dan ma kada ku ce ranar tashin alkiyama inna kunna an hadha ghafilin ai mun rafkana ne dangane da wannan sakon da aka zo mana da shi wannan ayar jiya mun karanta ta mun fassara ta to malamai sun yi maganganu da yawa a ta wanda ya kamata a ce mu tsaya akai kai wai menene abin da Allah madaukaki ya rika da yake cewa ina kaza rabbuka min bani adam min zuhuri maganganu ne guda biyu waɗanda malamai suka kai ruwa na akai me ma'anan wannan ayar wani da sako take isarwa magana ta farko shine magana malaman da suka ce abinda Allah madaukake ke nufi da alkawarin da ya rika tsakaninsa da 'ya'yan annabi Adamu suka ce shine abinda Allah madaukake ya halicce su akai na tauhidi na kadaita shi duk wanda Allah maɗaukaki zai halitte shi yana halittar sa akan musulunci akan fitra fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah duka sai shi Allah maɗaukaki ke magana kamar yadda makaranta hadisi jiya manzan Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhayyidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayen mutum za su iya canza masa addini amma asali yadda Allah madaukake ke halittar mutane yana halittar su ne akan addini suka ce to wannan shine alƙawarin da Allah madaukake magana anan ma'ana Allah madaukaki ya halitta yan adam za su rinka haifan juna wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kuma duk wanda za a haifa za a haife shi ne akan tauhidi sai dai in ya girma a canza shi amma kowa ana haifansa ne akan kaɗe ta Allah madaukaki masu wannan ra'ayi sun fassara shaidar da Allah madaukake ce wa ashhadakum ala anfusihim da cewa wato ba wai shaida ce ta baki suka yi ba a'a shaida ce lisanil hal ma'ala halin da suka samu kansu a ciki suna kudurtawa a lokacin da Allah madaukake halicce su sun gamsu da cewa Allah madaukake shi kadai ne cancanta abauta masa sai zama shaida ce wato ba ta faɗa a baki ba shaida ce wadda mutum a jikinsa yake yarda da wannan abu ma'ana sun yarda da wannan abu haka Allah ya halice Shi ne shaidar domin wani lokacin akan ce mutum ya shaida abu amma ba faɗa ya a baki ba ana nufin cewa ya yarda da wannan abu a cikin zuciyarsa a yadda aka halicce shi ko yadda yake ya yarda da wannan abu ana cewa shaida kamar yadda Allah madaukake cewa inda al-insanu li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika la shahi lalle dan adam la rabbihi lakanu mai tsaurin kai mai butulci ne wa ubangijinsa wa innahu ala zalika la shahid kuma shi ma mai shaida ne akan haka yanzu dukkan dan adam kowa ya faɗa ya yadda cewa shi mai butulci ne ubangiji mun faɗa da bakin mu ba mu faɗa ba amma Allah madaukake ce duk dan adam ya shaida haka ma'ana kenan ba wai shaida ce ta baki ba shaida ce ta yarda da yanayin da kake ciki ka yarda da wannan abu domin ma'ana kai kanka yanzu ana faɗan wasu abubuwa da Allah maɗaukake maka ne na nimomi sai ka ji cewa ah, kai wannan nimomin fa ban gode wa Allah akan su ba ashe kaga kenan halin ka yana nuna cewa baka gode wa Allah din ba amma a bakin ka baka faɗa ba kamar yadda Allah maɗaukake ce ma kada lil mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr kaga Allah maɗaukake ce ma kada lil mushrikin an ya'muru masajid Allah bai halatta ba ga mushirkai su rinka raya dakunan Allah madaukaki da ibada su je dakin Ka'aba suna yin dawafi shahidina ala anfusihim bil kufri alhali suna ba da shaida wa kansu da kafirci yanzu da kafiri in ka same shi kace ya zai shaida cewa shi kafiri ne zai yadda ya shaida ne ba zai faɗa ba amma ya yadda kuma a aikace yana nuna cewa lalle ya yadda da cewa ya yadda akan kafircinsa domin ya karaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka suka ce da Allah madaukake ce wa ashhadahum ala anfusihim ai Allah madaukake ya halicce su haka su ma sun gamsu da cewa Allah madaukake shine ubangijin su da haka alastu bi rabbikum innan ba wai Allah madaukake yana tambayan su bane a'a wannan wani abu ne da Allah ya kimsa musu ya halicce su akai da haka kalu bala ba wai kalu sun faɗa a harshen su bane a'a sun yarda cewa Allah shine mahalicin su shine dandan da abauta masa duk masu wannan masu fassarar wannan ayar da haka suke daukan wannan ma'anoni ba sa daukar sa a matsayin wata magana ce aka yi tsakanin Allah da bayinsa magana ta biyu su ne waɗanda suka ce a'a zahirin magana Allah madaukaki ya alkawari ne da bayinsa tun suna cikin tsatson iyayensu tun ba a haife su ba suka ce domin wannan su ne zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke nunawa masu wannan fahimta sun kafa dalili da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin hadisan da suka kafa da shi shi hadisin muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda isha annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yaqulu Allah li ahwani li ahwani ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah Allah madaukaki zai gaya wa wanda yafi kowa saukin azaba ranar al-qiyama law kana indaka kullu shay'in akunta tufdihi akunta bi Allah zai ce da shi da a ce duk komai da komai na duniyan nan kana da shi naka ne za ka iya fansan kanka da shi za ka iya laukar duk abin da kake da shi ka bayar saboda ka fanshi kanka daga wuta za ka iya haka fa ya ƙulu na'am sai sai Allah zan iya wallahi duk abin da nake da shi zan iya salwantar da shi domin fanshi kaina daga wuta fa ya ƙulu Allah sai Allah madaukake ce da shi arattu minka ahwana min zalika yace amma na nemi abin da bai kai wannan ba ma akhaftu alayka fi dhahri adama na yi alkawari da kai tun kana cikin tsazon annabi adam Allah tushrika bi shay'an kada ka haɗa ni da abokin tarayya fa abaita Allah tushrika bi amma sai ka ki dole sai da kai tarayya da ni suka ce kaga wannan hadisin kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ashe an yi alkawari ne da mutum muna cikin tsazon annabi adam alaihi salam sannan har yanzu sun kafa dalili da hadisin al-imamu tirmidhi daga abu da Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa lamma khalaqa Allahu adama masaha bahrahu lokacin da Allah madaukaki halitta annabi adamu sai ya shafi bayansa fa saqata min dhahrihi kullu nasamatin duk wata halitta da Allah madaukaki a duniya yayi sai ta fado ma'ana duk wani dan adam sai fado a bayan annabi adamu huwa khaliquha wanda Allah zai halitta tun ba a halice shi ba min zurriyati a cikin zuriyar annabi adam wa ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alkiyama wa ja'ala baina aynai kulli insanin minhum wa bisa sai Allah madaukake sanya wata alama a zakanin idanuwan kowane dan adam daga cikin ƴaƴan annabi adamu da za a halitta min nurin na haske sun ma'aradahum ala adam sannan sai Allah madaukake bijiro da halittun gaba ɗaya wa annabi adam ma'ana Allah madaukake haka yayi ya bijiro da halittun yan adam gaba ɗaya ta surar da ya ga dama domin ba a gaya mana surar da ya bijiro da su ba amma ya bijiro da surorin yan adam ɗin da za a haifa gaba ɗaya cikin zuriyar annabi adam alaihi salam gaba ɗaya fa qala sai annabi adam yace ay rabbi yace ya ubangiji man haula'i su ai waɗannan kuma qala sai shi haula'i zurriyatu kai ce waɗannan gaba ɗaya zuriyar ka ne fara'a rajulun minhum sai annabi adam alaihi salam ya ga wani mutum daga cikin su fa ajabahu sai burge shi ya kayatar da shi qala ya rabbi ya ubangiji man hadha waye wannan kuma cikin cikin ƴaƴana da zuriyata qala sai ce hadha rajulun min akhir al umam min zurriyatika yace wannan wani ne wani mutum ne daga cikin can karshe karshen zuriyar a cikin al'ummarka a karshe can zai zo yuqalu lahu daud ana ce da shi annabi daud kai tun lokacin annabi daud da duniya ta kusan karewa in kana ganin da saura ma to qala ya rab yace ya ubangiji wa kam ja'alta umarahu rayuwarsa shekara nawa ka sa masa qala 60 sana sai ce shekara 60 na sa masa qala sai ce ay rabbi ya ubangiji zidhu min umri 40 sana saboda son sa da ya yana yi sai ga sifar annabi Dawud ta burge shi da aka yi yace ya Allah ka kara masa a cikin shekaru na kara masa shekara 40 falamma qada umar umaru falamma umaru adam lokacin da shekarun annabi adamu suka kare ja'ahu malakul mauti sai mala'ikan mutuwa ya zo masa qala sai ce awalam yabqa min umri 40 sana sai ce a mala'ikan mutuwa akwai fa sauran shekara 40 nake da su da saura lokacin da ya kyautar da shekarun bai san suna da tsada ba sai da lokacin mutuwa sai ya gane ashe suna da tsada qala awalam tu'di hablaka daud yace ba ka ba wa ɗanka dawo da ba shekara arba'in din qala sai annabi yace fajahada adam annabi adam sai ya jayiya da mala'ika fajahada dhurriyyatuhu tun daga nan zuriyar annabi adam suka koyi jayayya wa nasiya adamu fa nasiya dhurriyyatuhu annabi adam ya manta shekarun da ya bayar daga nan zuriyar su ma suka koyi mantuwa wa khadiya adam fa khadiya dhurriyyatuhu annabi adam ya kuskure daga nan ƴan izuma yan adam ƴaƴan annabi adam suka kuskure shi ma wannan hadisi in ka kula a cikinsa kai tsaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gwada cewa an bijiro da zurriyar annabi adamu ne gaba ɗaya aka yi alkawari da su an gane ko an bijiro da su ne gaba ɗaya to wannan shine ma'anar abin da wasu daga cikin malamai suka tafi a kai suka ce wannan alkawari ne Allah maɗaukake da bayi sai dai ba za mu tuna ba rashin tuna wannan shi yasa Allah madaukaki bai isa bai dauki wannan abin a matsayin shi kadai zai kafa mana hujja da shi ba sai aiko manzanni saboda su manzanni za su tunatar da mu ba gashi ba a cikin alkur'ani yanzu alkur'ani ya tunatar da mu alkawarin mu da muka yarda da alkur'ani mun yarda cewa lalle yanzu mun yi alkawarin saboda ga alkur'ani ya tunatar da mu inda matsalar take shine waɗanda ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa masu wancan ra'ayin suka ce idan kuka ce wannan alkawari ne aka yi da bayi tsakaninsu da ubangijinsu kuma ba za su tuna wannan alkawarin ba kwata-kwata to me amfaninsa domin su ba su gaskata annabawa ba ballantana annabawa su gaskata su tuna musu wannan alkawarin su yadda su ba su yadda da annabawan ba kenan ba abin da zai tunatar da su wannan alkawarin da suka yi da ubangijinsu ina al-imam al cikin littafin sa ma'alimut tanzil sai ke cewa ai wannan ya rage nasu ne domin Allah maɗaukaki ya nuna duk wani abin da zai sa ku gamsu da annabawan da ya turo cewa annabawa ne na gaskiya duk wani dalili na hankali da za ka gamsu da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama misali cewa manzo ne na Allah Allah maɗaukaki ya riga ya bayyana shi shi yasa galibi waɗanda sun ƙi imani da shi sun ƙi imani na kawai mukabara girman kai wa jahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulban wa uluwa yasa da yawa zaka ga cewa waɗanda suka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun yarda cewa manzon Allah hakika annabi ne da gaskiya kawai sun ki karyata shi ne me yasa mutanen musailamatul kazzab da kansu suke faɗa bayan musailama ya yi da'awar annabtaka ya ce shi annabi ne kuma suka yi tarayya da shi suka goyi bayan sa kabilarsa suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suka zo suka yaki da sai na Bakar radiyallahu ta'ala bayan rasul annabi alaihi salatu wassalam amma idan an tambaye su an ce wai da gaske ne kun dauka cewa musailama shi mai gaskiya ne annabin Allah ne kuma kun dauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya da shi ƙarya ne su ce gaskiya ba haka bane su ce lalle mun san cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne kuma mun san musailama makarici ne lakin kazzabu rabi'ata ahabbu ilaina min sadiqi mudar sai ce amma gaskiyar magana shine makaryacin kabilar mu ta rabi'a gara mana shi akan mai gaskiya da wata kabilar da ba kabilar mu ba kaga wanda yake nuna sun gamsu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun ki imani da shine kawai saboda kabilanci to Allah madaukaki ya saukar da duk wata hujjoji in aka turo annabi Allah madaukaki yana tabbatar da wato annabtakarsa yana kafa yana kafa hujjoji wa al'umma na hankali ma waɗanda za su gane cewa lallai wannan annabin Allah ne yanzu dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne Allah madaukaki ya yi shi a garin Makka mun karanta a karatu mu bai iya karatu bai iya rubutu ba amma sai zo da littafin da duk duniya ta da babu littafi irinsa to wani irin hankali ne zai kasa jawo wa lalle wannan sakon da zo da shi daga Allah ne tun da shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba balla tana je karanto a wani littafi abin da yahudawa suke koyewa manzon Allah ya zo ya faɗa tambayoyin kure su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kai annabin gaskiya ne zo ka gaya mana labarin kaza gaya mana labarin ashabul kafi manzon Allah ya gaya musu duk wannan yana nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya aiko shi yana nan shekara 40 tun kafin a aiko shi nan a shekarun nan da ya a rayuwarsa duk kowa ya masa shaida mutumin kirki ne mai gaskiya ne ba a san taɓa sanansa da ƙarya ba bai yi wa mutane ƙarya ba amma kuma bai wa Allah ƙarya wanda bai yi wa mutane ƙarya ba yaushe zai wa Allah ƙarya ya shekara arba'in a rayuwarsa ba a taɓa saninsa da cewa maha'inci ba ne amma sai bayan shekara arba'in kuma a lokacin ya zama maha'inci kuma ya shekara ishirin da uku yana cewa Allah ya umarce ku da kaza Allah ya ce ku bar kaza Allah ya hana ku kaza Allah ya ce ku kaza ya yi shekara ishirin da uku yana wannan aikin kuma a ɗauka ƙarya yake yi kuma Allah ya ƙyale shi duk hankali ba zai ɗauki wannan ba me yasa su musailiman ba su kai ba su kai goro ba ba su kai ko ina ba duk annabawan da suka riya ƙarya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina sun kai labari ba su kai ba to kaga Allah madaukaki ya tabbatar da wato a hankali mutum da ya gaskata sakonnin da manzanni suka zo da shi su ko manzanni suna tunatar da kai alƙawarin da kai da ubangijinka lokacin da Allah madaukake bujiro da mu a gaban a ya bujiro da mu ya fito da mu daga zuriyar annabi adam alaihi salam daga tsatson annabi adam wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa musu shaida da kansu yace alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane qalu bala suka ce kai ubangijin mu ne kai ne abun bautan mu kai ka halitta mu domin ar-rabbu kalma ce da take nuna shi ya halicce ka shi ne mamallakin ka kuma shi ke gudanar da lamarin ka ba mai baka ba mai hana ka sai shi to Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce kai ne ubangijin mu shahidina ko dai su mutanen ƴaƴan annabi adamu suka ce mun shaida kamar yadda wasu malamai suka ce wasu suka ce shahidna Allah madaukaki ne yake faɗa bayan mutane sun shaida shi ma sai ce shahidna mu ma mun shaida inji Allah ma'ana mun shaida wannan alƙawarin da muka yi mu da ku wasu malamai suka ce shahidna dinnan mala'iku ne suka faɗa lokacin da Allah madaukaki alƙawari tsakaninsa da ƴaƴan annabi Adamu alaihi salam sai ya ce mala'iku su shaida sai suka ce shahidna mun shaida kuma mun shaida ne an ta kulu yawmal kiyamati dan ma kada ku ce ma'ana Allah ta kulu kada ranar alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilina mu mun rafkana daga wannan alkawarin da muka yi da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukaki ya aiko manzanni domin su tunatar da ku wannan alkawarin ya Allah madaukake wannan alkawari da muka ɗauko, Allah ka ba mu ikon sauke shi shine mana ali na mangizari yake tuna maka shi ma a cikin waƙensa infiraji yace zan tuna maka in kamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta baka yi musu ba yana maka wa'azi yana tunatar da kai cewa fa wannan alkawarin fa alkawarin da kake da ubangiji yanzu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana alkur'ani na tana da mu da wannan alƙawarin hujja ta riga ta tsaya gare mu na a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم aw taqulu وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وبنجي تعالى أو تقولوا كوكما kada ku samu hujjar da za ku rika cewa ma ashraka aba'una min qablu ai iyaka iyayenmu ne muka samu suna yin shirka tun kafin mu zo wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ko mun kasance zurriya ne da muka zo a bayansu don haka wannan abun gada muka yi kawai mun samu iyayenmu ne suna yi mu ma muka ci gaba da yi a'a kun yi alkawari da ubangijin ku cewa za ku kaɗe tashi da bauta tun kafin iyayen ku su aife ku kuma gashi Allah madaukaki ya aiko muku manzo yana tunatar da ku wannan alkawarin da kuka yi da ubangiji na bima fa'ala al kada ma ku rinka cewa ya Allah shin za ka halakar da mu bima fa'alal mubiluna da abin da mabarnata suka aikata ma'ana wa iyayen nasu da suka yi tabarna suka dora su akan shirka to Allah madaukaki kada ya halakar da su da abin da iyayen su suka dora su akai wa kadhalika nufassilu al-ayat ubangiji ta'ala ce haka nan muke rarrabe ayoyin mu wa la'allakum yarji'un ko sa koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayyukan su gaba daya wato ubangiji ta'ala yana mana gargadi da cewa ubangiji ta'ala ya turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tunatar da mu wannan alkawarin da muka yi da shi za mu bauta masa shi kadai ba za mu yi masa abokin tarayya ba saboda kar ma mu samu bakin magana mu rika cewa ai idan mutum ya samu kansa iyayensa suna shirka sai shi ma ya rika yin shirka to ba shi da hudda a wajen Allah ya ce ai haka ya samu iyayensa suna yi domin ba hujja bane wannan yana daga cikin hujjar da za su bayar mushrikai a lahira Allah ba zai karba ba to ubangiji ta ala ce ya aiko manzanni su tunatar da ku kada ma ranar alkiyama ku rinka cewa inna ma asarka aba'una min qablu ai mun samu iyayenmu ne suna yin shirka kafin a haife mu mu kuma me laifin mu kunna zurriyatan min ba'dihi mu zurriya ne da muka zo a bayan su eh ku zurriya ne da kuka zo a bayan su amma kafin a haife kuma Allah madaukaki alƙawari da ku to ba za ku iya tuna wannan alƙawarin ba shi yasa Allah madaukaki ya aiko muku manzo kuma ya nuna muku kuka shaida cewa lalle wannan manzo ne na Allah ku gaskata shi daga gabansa da bayansa ko ina ya zama na cewa shi mai gaskiya ne domin ku gaskata abin da ya zo da shi idan kun ki gaskatawa to wannan ya rage naku ne shi yasa shi duk annabin da Allah madaukaki da ya aiko dama Allah madaukaki yana kiyaye shi tun a yarintarsa baya shirme duk abin da ka sani na shirme ne annabawan Allah ba sa yi tun suna yara kanana ba sa saba wa Allah malaukaki ba sa yin manya-manyan laifuka babu wani annabi da za a ce ya taɓa yin shirka kafin a aiko shi babu shi ko a ce ya taɓa yin zina ko a ce ya taɓa yin ya yin ko a ce ya taɓa shan giya duk wani abu miyagun abubuwa waɗannan mutane suke yi to Allah maɗaukake da tsare annabawa ba sa yi tun kafin ya aiko su masumuna qabla risalati wa ba'da risala kafin Allah madaukaki ya aiko su yana tsare su haka kuma bayan ya aiko su ma Allah madaukaki yana tsare su ba wannan kawai ba ba sai saba wa Allah ba a dabi'u duk inda annabi yake za ku same shi da ɗabi'a mai kyau tun kafin a aiko shi za ku same shi mai alkawari za ku same shi mai amana za ku same shi mai gaskiya saboda in makaryaci ne ai idan ya zo faɗi maganar ma sai ku ce ƙarya ne sai za manyan manyan sarakuna abinda suke tambayin qurayshawa kenan ai su ce wai in tambaye ku abin da yazo yake faɗa din nan kuka ce ƙarya ne da kafin a aiko shi kan kun san shi da ƙarya ne su ce a'a wallahi ba mu san shi da ƙarya ba mutum ne mai gaskiya su ce to ya za a yi bai ƙarya wa mutane ba kuma ya zo ya ƙarya wa Allah su ce to wai ko da an taɓa yin mulki ne a gidansu sai mulkin ya kwace yanzu shine ya biyo ta wata dabara yadda zai dawo da martabar gidansu da mulkin ta wata hanya ta daban suka ce a dama shi gidansu ba wani mulki da suka taɓa yi da ya ce to da ce ya gidansu sun taɓa yin mulki ne mulkin ya kwace sai in ce yana kokari ne ya dawo da mulkin gidansu yanzu ka ba duk wannan bai faru ba duk waɗannan dalilai ne suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ta ta'ala ya bada waɗannan siffofi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ce da shi as-sadiq ana ce da shi al-amin man zaul aita tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama mabukata marayu mafakar su shine wajen annabi alaihi salatu wasallam in sun shiga wani yanayi suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai ba su mafita sai taimake su annabi alaihi salatu wasallam idan mutum yana so ya ba da amanarsa a garin makka to ba inda zai bayar da amanar sai ji cewa lalle ya bada amana kamar ya kai ta gidan muhammadu al'ami sallallahu alaihi wasallama yasa lakabinsa ke tun kafin aiko shi muhammadu al'ami to ubangiji ya ce ba ku da wata hujja da za ku kafa da wannan hujjar ku ce wai saboda kun samu ku ne suna shirka kuma kuka same su a'a ubangiji Ala ya riga ya tsayar muku da hujja shi yasa yake wa kazalika nufassilul ayati saboda haka muke rarrabe ayoyin nan dalla dalla wa la'allahum yarji'una ko waɗanda suka yi nisa za su dawo ko waɗanda suka bar addinin Allah za su dawo su ba addinin Allah tabaraka ta'ala Allah ka tsayar da mu akan addinin ka har mu koma har mu koma zuwa gare ka abinda muka faɗa daidai Allah madaukake ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين